kubutar da manzansa ya ce, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم kadai zakka ta wajibi ana bayar da ita ga talakawa wato fakirai su ne mabukata waɗanda suke da dukiya daga wata sana'a ko aiki amma ba ta isar su ba kuma wanda ya kula da su ana ba miskinai waɗanda kusan ba su da komai kuma halin da suke ciki bai ɓuya ga mutane ba saboda yanayinsu ko maganarsu, ana ba masu karɓota waɗanda shugaba yake aikawa domin tarata. ana ba kafirai waɗanda ake jawo hankalinsu da ita don su musulunta ko kuma masu launin imani don imaninsu ya ƙara ƙarfi, ko a ba wanda za a kare sharrinsa, ana ba bayi don su samu ‘yanci da ita. ana ba waɗanda ake bi bashi ba tare da ɓarna ko sabo ba in ba su samu abin da za su biya bashin su da shi ba ana bayar da ita wajen shiryar da masu jihadi a kan tafarkin Allah ana ba matafi wanda guzulinsa ya yanke takaita bayar da zakka ga waɗannan farilla ce daga Allah Allah masanin abin da zai gyara bayansa ne mai hikima ne